ada male zai yara karo ya kake ciro kwaya a wamdi herba a a shari fero a risha nyani shi manuwa mamu nyani man jiro taran gai zambin arzinin da shari shilan shimin arzini fandimin shari shimin arzini nimdi jin nda min kajo alawa wa gulzo attala alghaiba am kada inda rahmani ahda kalla nda su mawazi gaibu allo ala idero lo tusuri ala shaye kacin zanwa da bawa amma shatannar sai rufan zai shatanni fanti ne jiri jiri la da kulum zamin bai da ta sa shatan da mana ta ya tsaraya kulum da sawar zigarro haziya shatan da ti garo ya shiro mana zai la ko shatan ne ga yi fanjin la bu ne ja shatan da shiro bai ta an maro la zarumiya shim zarin yuru yuru jittaki mai di shatan da tsaya wusajin sharti sayro gnazi sharti din yi ma yi din illa royi zangare sai ne ade adi jiri a watanin to na la'ansa a wa'ayin sariya da ba zawal alayi da kwalzara annan kadur harami muslim kiri muslim alayi salatu ya suri da manimin nan luran nan ya sace hadis na mai ya sace muradin biya bi ala wuro shehirra ba da sana wuri nan be ala waye kai da sana nduyen le nan modon mani min ne wuro ala ngodo ne herra wuro ala tawatsu herba ala wuro falzi da zina amma le kan kam wuro ri herra la herba gullimiya na ala yaro gonum sha ya ma ala ga ke rakaro ke ciro ko sai bisan mana diesel yi sihara da rakaro yi gum rumin. a rakan disali nim ala rongodo dimin ala ngodo dimin دعاء استنارة به اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب ألا ندعو داجمو دعانا نقول من اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه كسرات رأسر مدعو نقول من يا كما على أول لمر يفورو يككنا هذا نعم قدونا نيرن نونما غيب ونومي هرر ولنا ga yin adin ya dare lamar ya rihin rama ala wura wasu mara ne ya ala lamar furo yi kina adin adin ya ga ya dare lamar ya rihin rama ala sha kawan ne wulan wuya kawan ne shilan ala wura hirdina da ana da kadar ne ba isi harajin da a ai le gabso karu nyiro gayya da ihra sai na rakar ciru ko son biya wani karo yaro kirti ne a a alai salatu istikhara da dimiya karu numo ga ana herra gulzi istikhara dimiya wa wono ma shmahiraw ala in watin yaman suromo do adin ala karu yiro igege gullum ala herra ma wuro tawt kire gullum da herra ma wajib sa ala idi istikhara da dimiya da a ko lekin shi la ruke so a ko linda garengi ayi wajin su a a biya kala jire melede yaro a isi haradim ya yaro a ah, daige amzu ne le za soro amza sarta kamno sada wando manano lokti yuko aro biyan yi gamin her ba ma ta kalla ishin isa mu jin ba wala wa wani yawo alhamdulillah caman ala rokarno ikina herra ma ala mawazin na mawazin da da herba ba kiliwa salilu ma lenu islam nun kiliwa salilu ya wa wani yawo alhamdulillah chairman alaro karno wa zina da da shi ma alai wuro karzo alhamdulillah har shi ma herdo ngawon yani mai din awala nya gireja don diyam la asarla waja a ari shi bulla gai a anyi ma shi bullawo ari cire shi ta ne a shi bulla ya hamiso lamar tauhid ne shi ala ne sha nonum sha gamiya ngunu gin yiro ga nazi ma yaf'alu allah bi adabikum kama da aini ya azabta zirin na ya azabta muradin zuba in shakartum wa amantu sha askirnu sha ce shirau ma kuma da yanayi ra'ayi masu riba na ya sara na mai yan jimal suna a yi so ka hansu wai min shi ni illa indana khaza'inu ai wasu suran zinan ne kuma da sara na an da san sirin ndu nduso biya gari amma nduso gari rawal walja a yi bai da liman ne ne bai da laman ne ba da yanar dusa gari ma dalitun duman duwa raksa sunatin ba ni ya gari wo ye gari wo yadi yumi an dutse laro ya di wo ye gari wo ranye teke do dutukin ba ni ya gari wo ranin ya ke do tumba tumbulim ya matrema dan fandimin matrema ya gari wo ni waci no mai sokala modimin ran nan ba amma la gari la daudau la cidan borin yiro cira siriya ko na mai kaji fanje nye yiro cira da sanna kaji fanje me liyattakhidha ba'dhum ba'dan sakhriya kuruk mai gulzina ya can duso gari ro siri na wala na kwasan makirdin yana walau la yakuna nasu ummatan wahida لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم زخفا من فضة ومعارج عليها عجيديا تشاكوا أمسوا لكي تم كل تكريدين با كوا كم أنجرماني leiran nuwan zubanan kadro dinarin kuma shiro fato dinar da cina step dil yulai cinna wundo aula dinar rariula zallan fan zagar zana amma adai an girma da zariya muslim gabcinwa ne kan mai dakon ne kan mai kirdi zuwa wasu lasu la kuru kwalle kirdi zuwa diya wancan musulmi ne ya yi gulci amma kuma da dinar shi ne yi mai zamanin cinawa annan kadro na ni goshi kuma ne gujin amdoni kuma da ya sayaro nyama da kalatsi isnadin wa anum zalim wajin dai kuma ya ayyuhan nasu ina ma baghayukum ala anfusikum nim zalim dodi kalan doro ya ce da woro ngaya daji kuma gunjin